da ke cikin jihar difa shi dai tanja mamadu babban hafsan sojoji ne na jami'an tsaron kasar niger wanda a tsawon rayuwarsa ya rika makamai da dama na horar hula da kuma na jami'an tsaro ya kama mukami na firefe da na jakadan niger a kasashen waje da mukamin ministan cikin gida ya kuma kasance shine jagora na farko na jam'iyyar siyasar mnsd nasara daga ranar 5 ga watan nuwamba na shekara ta 1991 har zuwa ranar 20 ga watan disamba na shekara ta 1999 kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar niger daga ranar 22 ga watan disamba na shekara ta 1999 har zuwa ranar 18 ga watan february na shekara ta 2010 inda aka hamɓarar da mulkinsa a sakamakon wani juyin mulki. tanja mamadu dai ya taka rawar gani sosai a cikin wajen nuna kwazo da kwarewa a cikin al'amuran soja haka zalika a cikin sha'anin siyasa na kasar nan tanja mamadu ya kasance gwarzo babba wanda a lokacin da yake jagorancin tawagar 'yan adawa ya nuna dattako ɗiyauci da kishin kasa da kuma son a zamana lafiya da ganin cewa al'ummar niger ta samu walwala da kuma ayyuka daban-daban na ci gaba. Tashi Mamadu shine wanda a matsayinsa na shugaba ya kirkiro da tsarin nan da ake kira program special na shugaban kasa. Wato tsari na musamman na shugaban kasa wanda yake kula da bunƙasa al'amuran rayuwar mazamna karkara ta hanyar buɗa musu hanyoyin samun ayyuka na bunƙasa noma da kiwo da kuma basu sukan da ake baiwa ɗiya mata da taimako iri-iri saboda su samu sana'o'in hannunsu da za su iya taimaka musu wajen bunƙasa da abin da yake hannunsu saboda ɗaukar ɗawainiyarsu ta yau da kullum tashi muhammadu dai ya dukufa a tsawon mulkinsa wajen kokowa da karancin abinci da kuma kokowa da talauci da kokarin tabbatar da cikakken 'yanci ga 'yan ƙasa a demokuraɗiyance da kuma ganin cewa kowane ɗan ƙasa ya samu ya rayu cikin walwala da wadata shugaba taji mamadu mutum ne mai ɗauci mai dattako mai darata mutane mutum ne wanda yake kokarin ganin cewa ya kawar da matsalolin cin hanci da rashawa kwata-kwata daga nijar mutum ne wanda ya kokowa domin kwato haƙoƙin nijar hasali ma ire-iren haƙoƙin da turawan yamma suka mallake nijar da su hasali ma irin haƙoƙin da turawan hasali ma irin haƙoƙin da turawan yamma suka danne ma nijar inda a cikin wannan kokowa ne shugaba tanji mamadu ya yi kokarin ganin cewa an ƙara tsokar arzikin da ake samu na uranium a niger haka zalika ya yi kokarin girka babban matatar mai a yankin jihar da magaram wacce a halin yanzu ƙasar niger ke alfahari da ita baba tanja kamar yadda illahirin al'ummar niger ke kiransa ya koma ma ubangijin shi ne a shekara ta 2020 bayan wata doguwar rashin lafiya da kuma tsufa a halin da ake ciki dai yana kwance cikin rahamar ubangiji a garinsu na mai nasarwa inda a safiyar yau dinnan yan uwa da amina arziki da dama sun yi tattaki a zuwa gidan nasa domin tuni da wannan rana ta sa ta barin duniya da kuma yi masa addu'o'i saboda allah maɗaukakin sarki ya gama rai da gahara allah ya sa can tahi